Mm-hmm. alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'ad assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ya yan uwana musulmi masu albarka da daraja da kima barkanmu da warhaka barkanmu da haduwa a wannan majalisin barkanmu da haduwa a wannan tasha mai albarka mai ɗimbin alkhairai da ni'imomi tashan afirka tv 3 wanda allah maɗaukakin sarki ya yassare mana shi ya ka mana shi mai shiga gidaje ko'ina alhamdulillahi a bisa wannan ni'ima to ga mun sake haɗuwa a inuwan hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wani hadisi ne yau shi ma mai tsoratarwa mai sa musulmi ya yi hattara mai sa musulmi ya yi taka tsantsan ya ja wa rayuwan shi linzami wannan hadisi waɗansu sifofi ne na munafukai wal iyazu billah Allah ya rufa mana asiri sahabin da ya ruwaito wannan hadisin Abu Huraira Allah uban yadda da shi Allahumma amin ya ce lallai manzon Allah mai tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce ayatul munafiki alamomin munafuki wane ne munafiki munafiki akwai shine mai ɓoye kafurci ya bayyana imani wanda akwai alamomi na a aikace akwai alamomi da suke a kudurce to waɗannan alamomin na aikace ne wanda ana iya gane su daga aikin mutum ana iya gane su daga hulɗa da mutum ana iya gane su daga cuɗanya da mutum da mu'amala da mutum manzo Allah sarsarsa ayoyin da alamun guda uku ne da ake gane munafiki ya ce na su iza haddasa kazaba duk maganan da zai duk labarin da zai bayar sai ya hada da karya duk labarin da zai bayar in zai zai magana sai ya hada da karya idan a mai gidan shi ke aiki a mai din mota ya kare za a sayo mai alhalin karya ne a bashi kuɗin ya je ya riƙe za a sayo taya mota tana da matsala a nan mai gadi a nan mace ta yi karya a nan mutum ya yi karya a nan ɗa ya yi karya a nan wannan ya yi karya mutum ya yi karya saboda ya rika samun wani abu ko kuma don a yi dariya ko kuma don a samu ɗaukaka ko don ya samu shiga duk maganan da zai dai sai ya haɗa da karya wal iyazu billah wa idza wa'ada idan ya alƙawari wa mutum akhlafa sai ya saba wannan alƙawarin saba wannan alƙawarin wa idza atumina idan aka amince masa aka yadda da shi aka natsu da shi khana daga karshe sai ya zo ya ha'inci ya ci amanan wanda ya aminta da shi ya amince da shi ya ci amanar sai ya tafi ya billah ya amince mishi a ma'aikacin gida ashe yana neman matan mai gida yana neman yar mai gidan eh, mutum kana zaune da shi yana kana samun naci da sha kuna abin nan ashe kai informant ne kana bawa labarin shi ga 'yan ta'adda masu garkuwa da mutane su zo su ɗauke shi su ci zarafinsa su kashe shi alhalin kana shekara da shekaru da shi ya amince maka wannan cin amana ne aboki ya amince da abokin shi ya zamanto sabibin sanadiyan kai shi ga halaka aboki ya kai ɗan uwan shi ga halaka a kashe shi ya tozarta shi saboda ya yi kuɗi subhanallah wannan idan yana faruwa ga mutum to babu shakka akwai alaman munafurci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce wa in sama wa salla ko da yana yawaita azumin farilla hadda nafila ko da yana salla na farilla hadda nafilfilu wa za'ama kuma yana tutiya da cewa shi musulmi ne annabi sallallahu alaihi wasallam yana waɗannan abubuwan shi munafiki ne shi munafiki ne Allah ubin ya rufa mana asiri ya kare mu daga waɗannan munanan ɗabi'u da ayyukan Allahumma amin wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh